الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم القيامة أما بعد السلام عليكم يا إخوان المسلمين من أجل أن الله سبحانه وتعالى mai kowa ne wanda yardarsa da ikonsa ya haɗa mu cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya mai albarka a wannan jiha ta Katsina mai albarka a kuma wannan karamar hukuma ta sutuwa da albarka. Takin Allah babban masallacin ne da Ibrahim da Bidiyar wani ba su suna da sunan cikin da Sosuwa. Yau rana ce ta ainihin asaba wanda yau shi ga wata rabiul tsari hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam na jama'a da yula ko hijiran mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da talatin da takwas wanda wancan shi kuma wani ne ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai dan wasu ne mun haɗa a cikin wannan dare ba don komai ba sai dan gabatar da wa'azi da zai nuna ɗaya da cikin mu? malam ibrahim hamza wanda aka sani da jan wanda ya ainihin zai aurar da ‘ya'yan shi guda uku akwai mujiba ibrahim jambulo wanda za ta auri malamin su sai kuma a munira ibrahim jambulo wanda za ta auri malamin muhammad sari sai na da abdullahi wanda za ta auri malamin shamsu surat wannan aure Allah ya sa mishi albarka Allah ubangiji ya sa shi ga da ake wannan zama Allah ya albarkace shi da manya-manyan malamai kuma babban abin ban sha'awa wannan wa'azi zai yi kira shi kamar na kasa da kasa saboda idan kuka kalli dama na akwai manya-manyan malamai da ke rubuta rubuta waɗanda suka zo domin su gabatar da wa'azi na gudun wanda suka hada za su bada sannan kuma muka yi da'a babban da'a Allah ya taimake ƙarƙashin albirru wa takawa da malamin jagorantar da mu cewa a gabatar da wannan kusuri wannan wa'azi wanda ke ƙarƙashin kungiyar da su fi dawo ina wata sunna muka yi tabi muka yi tabi da waya domin mu samu shek yaya a ah, asalafi kaduna wanda allah ya taimake mu ya amsa mana wannan gayyata da muka yi mashi kuma yanzu muna tare da shi wanda insha Allah shi zai fara wa'azi insha Allah kuma ya ba da topic da zai magana a kan shi shi ne ainihin hadarin bid'a ga rayuwar al'umma

sannan akwai kusa na da kusa na yana nan da tare da wanda mun san babban malami wanda yake ba da hukumar shi harkokin a Najeriya da Akwai malam tarihi daga maradi wanda insha Allah da malin ya saka shi ne haka za mu kiri sunayen malaman ɗaya bayan ne, ɗaya bayan insha Allah yau wa'azi ku kwana ko mu tashi ban ba mutum da zai a fara ne sai Allah ba ku kwana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 shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai ya kawo mu wannan gari mai tarin albarka wato karamar hukuma ta kultuwa jihar Katsina wato domin gudanar da <clears throat> muhadara muhimmiya ƙarƙashin ƙungiyar albir wa taɓuwa ita kuma ƙarƙashin jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna to ina ganin kusan zan iya cewa wannan shine farkon halatta na ga wannan majalisi mai albarka majalisi wanda na samu halatta shi ne ta hanyar dan uwa malam Aminu Ibrahim Baturi na malam Aminu Baturi masha Allah to na samu halartar wannan majalisi ta hanyar dan uwa malam aminu baturi wanda kamar yadda kowa ya sani wato komai yana da sababi malam aminu ya kawo ziyara zuwa ga majalisunmu inda muke gudanar da karatuttuka na sunna kuma ya saurari karatuttukanmu ya ji cewa da mu da shi gabaki ɗaya wato aƙidanmu ɗaya. sannan kuma ya ji cewa lallai ga baki ɗaya yadda nan a nan wajen kuke da ainihin kokari wajen ganin cewa kun yaɗa sunna sai ga cewa ya samu ‘yan uwa kuma a can to wannan abun ya bai wa ainihin malam aminu shawara har shi ma ya sha'awar cewa a haɗa zumunci cewa yana so da allah ɗin zai yiwu lallai yana bukata wato ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka yana bukata mu kawo ziyara don mu ma mu tofa albarkacin bakinmu to ina ganin zuwansa na farko mun masa alkawari cewa sha Allah ta'ala idan mun samu lokaci za mu zo saboda wato akwai shagulgula da yawa tare da mu wanda za su iya hana mu zuwa amma sha Allah za mu samu wani fursa wanda da izinin Allah irin labarin da ya ba mu kan wannan ƙungiya ta albirwa ta taqwa to mun yi sha'awa gaskiya na kwamiti kwamiti na albiru wa taqwa karkashin jama'atu izalat bid'a wa iqamat sunna to gaskiya mun yi sha'awa kwarai da gaske mu kawo ziyara mu ga yadda ake gudanar da al'amura to ana cikin wannan hali kwatsam sai ga shi malam aminu ya zo ya ba mu labarin wani albishir cewa a malam ibrahim Jan Bulu, wanda yana daga cikin masu bayar da gudunmawa mai tsoka a kan wannan kwamiti din na albiru wa tabuwa zai aurar da 'ya'yan shi guda uku wanda ya yi mana wannan bayani cewa wannan ya zamanto dama wanda ya kamata mu halarci wannan majalisi mai tarin albarka domin mu san juna sa'annan kuma mu zumunci da juna kuma wannan zumunci ba zumunci bane na kabila ba zumunci bane na na ƙasa ba zumunci bane na unguwa zumunci ne na addinin musulunci zumunci ne na qalallahu qala rasulu sallallahu alaihi wa sallam akwai wani hadisi wanda ya inganta a cikin littafin musnad na imamu ahmad imamu ahmad bin hanbal imamu ahlus sunna wal jama'a yana cewa wato akwai hadisin da ya ruwaito daga manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna lillahi ta'ala ibadan ma hum bi anbiya wala shuhada yakbiduhum al anbiya wa shuhada li min Allah cewa lalle Allah subhanahu wa yana da wasu irin bayi su bayin nan ba annabawa bane su sa'annan ba shahidai ba ne su amma kuma da humul an anbiya annabawa suna sha'awansu, su wa shuhada shahidai ma suna Limaka na li makanatihim min Allah saboda matsayinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala a duba wannan magana da kyau 'yan uwa wayannan mutane ba annabawa bane sannan wayannan mutane ba shahidai bane amma hatta annabawa da shahidai suna sha'awan wayannan bayin Allah me yasa suke sha'awar su aka ce lima yin min Allah saboda matsayin su a wajen Allah subhanahu wata'ala a lokacin nan sai sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam suka tambaye ta ce ya rasulullah ala na manhu. ya rasulullah shin ba za ka ba mu labari ba su wane ne wayannan bayin Allah ɗin? wayanda su ba annabawa bane sannan su ba shahidai bane amma kuma a ce wai annabawa na sha'awar su shahidai suna sha'awar su saboda matsayin su a wajen Allah su wane ne ya rasulullahi ka ba mu labarin su mana sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya cewa qaumun irka mutane ne ta tahaqu billahi ala ghairi arhamin bainahu yace mutane ne da suka so juna saboda Allah ba tare da akwai wani zumunci tsakaninsu ba babu wani zumunci wala amwalika ha? sannan babu wani dukiya da suke miƙa wa juna ka san dama akan yi soyayya saboda zumunci kuma akan yi soyayya saboda abun duniya wani zai so kare saboda kana da kuɗi kana da wadata wani kuma zai so kare saboda kai dan uwan shi ne kuna da alaka na zumunci to sai annabi ya cewa qaumun ne ta'abu billahi ala ghairi arhamin bainahum mutane ne da suka so juna saboda Allah wato ba tare da akwai wani zumunci tsakaninsu ba wala amwalin ya ha. sannan babu dukiya da suke miƙeƙe ne ya gare shi kawai soyayya ne kawai saboda Allah subhanahu wata'ala soyayya ne na aqida soyayya ne na musulunci sai annabi ke cewa ala innahum la ala nur wa inna wujuhahum la nur la yakhafuna idha khafa an-nas wa la yahzanuna idha hazina an-nas annabi ce lalle idan mutane innahum ala nur lalle suna kan haske na musamman wa inna wujuhahum la nur kuma lalle fuskokin suna cike da haske la ya yakhafuna idza khafa na ba sa jin tsoro idan mutane suna jin tsoro sannan wala yahzinuna idza hazina na sannan ba sa yin bakin ciki in mutane suna bakin ciki lokacin da kowa ke cikin firgici su wa'annan bayan Allah hankalinsu a farce. an gane wannan ko to kaga duba wato babu wani alaka na zumunci tsakaninmu. in har akwai wani alaka alaka ne na musulunci wato aqida daya sannan fahimta guda yana daga cikin dalilin da yasa dan uwa malam Aminu yayi sha'awan ya gayyace mu dan mu kawo ziyara zuwa ga wannan majalisi mai tarin albarka domin sanya albarka ga ainihin wa'azin da za a gudanar a wannan babban masallaci na juma'a na ahlus sunna na zariya road to kamar yadda na faɗa dalilin da ya sa muka gayyata muka yi gaggawan amsa wannan gayyata gaskiya saboda irin kyakkyawar ɗabi'a na shi malam aminu din da kuma usulubin shi na mu'amala shi ya sanya muka amsa wannan tambaya saboda wato irin yadda ya yi mu'amala da mu yadda ka san ya taɓa ganin mu ko kuma yadda ka san mun saba yin mu'amala da shi to wannan al'amari gaskiya ya yi mana daɗi kwarai da gaske to kuma kamar yadda kowa ya sani su ahalus sunna wal jama'a duk inda suke gaba daya da ahalus sunna wanda suke Saudi Arabia da ahalus sunna da suke Iraki da ahalus sunna da suke Misra da ahalus sunna da suke Nigeria da ahalus sunna da suke Nijar duk inda suke gaba daya wato duk inda suke gaba daya za ka ga da zarar an haɗu ko da ba taɓa haɗuwa ba da zarar aƙida ya haɗa su sai ka ga wani irin soyayya da wani irin sabo ya kulli tsakaninsu kaga wannan duk inda ahlus suna yake haka abin yake tafiya saboda ahlus sunna ko da yaushe yana sha'awa ya ga ɗan uwansa yana sha'awa ya ga uwansa mai kokarin kawo gyara cikin al'umma da zaran ya ga ɗan uwansa mai karantar da sunna mai yaƙan shirka mai yaƙan kafirci mai yaƙan zalunci da abin da ya kama da wannan mai ƙoƙarin a tabbatar da sunna a kautar da duk wani abu wanda ya saba ma sunna ba za ka ga wani irin farin ciki ya fulge shi da wani irin murna da annashuwa saboda wannan dalili din to su ahalin sunna kamar yadda kowa ya sani wato mutane ne wanda musamman Allah ya tanaje su don gyara kurakuran al'umma duk wata al'umma gaba daya wacce ba ta kan sunna tana cike da kurakurai in ma ya zama to kurakurai na shirka da kafirci ko kuma kurakurai na bid'a da saban Allah da miyagun al'adu saboda haka manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa bada al-islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada fa duba lil ba. wato musulunci ya fara yana bako kuma da sannu nan gaba zai koma bako kamar yadda ya fara sai manzo Allah yake cewa sallallahu alaihi wa sallam fa duba lil ghuraba aljanna ta yi dadi ga baki kamar an tambayi manzo Allah ya rasulullah su wane ne wa'annan bakin sai yace allazina yuslihuna ma afsadan nas su ne mutanen da suke gyara abinda jama'a suka lalata mutanen da suke gyara abinda jama'a suka lalata na addini su ne ahalus sunna a wata ruwaya an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam su wane ne wa'annan bakin sai annabi yake cewa sallallahu alaihi wa sallam unasun salihun fi unasu su'in yace wasu irin mutanen kirki ne a cikin miyagun mutane masu yawa man ya azihim aksaru man yudhiruhum wa'anda suke saba musu sun fi yawa fiye da masu bin wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana sifofi na ahlus sunna daga cikin sifofin su mutane ne yan kadan a cikin miyagun mutane masu yawa yanzu wannan masallaci da muke gani za mu ɗauka cewa akwai mutane da yawa amma da za ka haɗa tsakanin mutanen da ke wayannan masallaci da mutanen da suke hotel da mutanen da suke gidan caca da mutanen da suke gidan sabon Allah in ka haɗa zuwa suka fi yawa saka a kowane zamani a kowane lokaci masu barna sun fi yawa kan masu kawo gyara kowane lokaci saka ka cewa wannan masallaci ga jama'a sun taru makin to amma da za a zo a haɗa maka miyagun mutane tun daga ainihin kafirai da fasikai da yan bidi'a da sauransu za a ga cewa masu saban Allah masu barna a doron kasa sun ninninka masu ƙoƙarin kawo gyara wannan yana daga cikin dalilin da ya ga yana kawo gyara yake bayar da wahala ga al'umma saboda masu barnan sun fi yawa akan masu kawo gyara to kamar yadda muka yi alƙawarin za mu yi bayani mun yi alƙawarin za mu yi bayani akan abin da ya shafi sharrin bid'a da kuma sharrin alaƙa da 'yan bid'a manzan Allah manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya faɗa a cikin hadisinsa wato hadisin irbad bin sariya radiyallahu an shi irbad bin sariya radiyallahu an yana ba labari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi mana wa'azi inji irbad mau'izatan wajilan min ce yace yayi mana wani irin wa'azi wanda zakata sun kurkita saboda wannan wa'azi wa farmin min harqulub kuma idanuwa sun zubar da hawaye saboda wannan wa'azi fa qulna ya rasulullah sai muka ce ya rasulullah wato ya manzan Allah ka annahu mau'izatu muwadda'in ko kuma ka annaha mau'izatu muwadda'in ya rasu rasulullah kai ka ce wa'azin ban kwana ne kai ka ce daga wannan wa'azi ya rasulullah ba za ka ƙara mana wani wa'azi ba fa ausina to idan wannan shine wa'azin ban kwana idan daga wannan wa'azi ya rasulullah in ba za ka ƙara mana wani wa'azi ba to ka yi mana wasiya kana ganin ya rasulallah idan ka tafi kabarmu ya za mu yi mu rayu da addinin mu sai manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam yake cewa usikum bi taqwallahi azza wa jal wa sabbi wa sa'a wa in istumila alaikum abdun habash yace ina muku wasiya da jin tsoron Allah mai girma da daukaka da ji da biyayya ko da an shugabanta muku da bawa mutumin habasha ko da an shugabantar ku da bawa wanda yake bakin fata ku yi masa biyayya kada ku yi tawaye ga shugabanci sai ce fa innahu man ya'ish minkum ba'd domin yadda lamarin yake duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana in ji manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam fa sayara tilafa kafira da sannu zai ga sabanin addini da yawa kowa zai kawo irin nashi ra'ayi da sunan addini an gane wannan ko sai annabi ya gaya mana ƙarshen zamani tun mutumin da Allah ya ba shi tsawon rayuwa to da sannu zai ga sabanin addini da yawa to tambayar da nake so ma al'umma yanzu shin wannan magana ta manzo Allah ta tabbata ko ba ta tabbata ba ta tabbata akwai sabanin addini ko babu akwai ina ganin ko mutumin da bai taɓa yin karatu ba ya san akwai bambance-bambance a tsakanin al'umma musulmi za a ga misalin ƙungiyoyi kala-kala yanzu sun bayyana akwai ƙungiya ta shi'a akwai ƙungiya ta kalakato akwai kungiya ta tufaye sannan akwai kungiya ta ainihin na yan kadariya akwai yan jabariya akwai yan murji'a akwai yan hawari Tare ƙungiyoyi kungiyoyi na kala kala misali akwai kungiya ta ahmadiyya kaladu duk wayannan kungiyoyi gaba ɗaya sun bayyana kuma kowace daga cikin wayannan ƙungiyoyi suna da manufofinsu kuma suna da gudunmu wanda suke bayarwa wajen rusa musulunci da Allah ta'ala zai ba mu lokaci isasshe in Allah ya samu ƙara dawowa wato muna so mu ɗauki kowace ƙungiya mu yi dirasa na musamman a kanta wato a ɗauko kowace ƙungiya a faɗi aƙidunsu da kuma manufofin wa'annan ƙungiyoyi da kuma gudunma wanda suke bayarwa wajen wargaza addinin musulunci domin duk wa'annan ƙungiyoyi gaba ɗaya kowanne yana da gudunmu wanda yake bayarwa wajen rusa musulunci shi ya sanya manzan tsira sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadarin wannan al'amari cewa lallai duk wanda ya rayu daga cikinmu ba a bayansa sai ga sabanin addini da yawa to sai sabon suka ya ya lalla. ka gaya mana cuta to gaya mana magani mana ya rasulullah tunda dai bidiyoyi a cikin al'umma cuta ne tunda ko cuta ne ya lalla. wani magani za mu sha mu warke idan waɗannan bidiyoyi sun bayyana a ƙarshen zamani sai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa usikum bi taqwallahi azza an zawa wa salli wa ta'a ina yi muku wasiya da jin tsoron Allah an zawa jal da ji da biyayya sai ce domin duk wanda ya rayu daga cikin ku bayana da sanin zai ga sabanin addini da yawa fa alaikum bi sunnati wa kula fa'in rashidin kaga annabi ya faɗi cuta sa'annan kuma sai gaya mana mai magani ya ce magani shi ne kulizirci bin sunnata da kuma sunnan khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa fa addu alaiha bin ku damƙe ta da haƙoranku ka ku saki idan ka rike sunna ka rike wannan sunna da ƙarfi da haƙoranka kada ka saki an gane ko yace ka shedinku da fararen al'amura duk wani al'amarin da aka kirkiro shi da sunan addini wanda babu shi zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam babu shi zamanin sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam da abin da ya kama da wannan a cikin wayannan karnoni guda uku babu shi to ka shaidun ku da shi yace fa inna kullu muhdathatin bid'a yace domin lalle duk abin da aka kirkiro ko bid'a ne duk wani abu wanda yake an kirkiro shi kuma an kira wannan abin addini ya zama to bid'a kuma wa kulla bid'ati dalala kuma kowace bid'a bata ce wa kulla dalala fi nar a wata ruwaya a wata ruwaya ta ce kowane irin bata yana cikin wuta to malamai anan wajen sun mana bayani cewa da aka yi kowane bid'a bata ne kuma kowane bata na cikin wuta wato idan mutum ya aikata bid'a lalle ya aikata aikin bata sannan kuma wannan aiki yana cikin wuta to malamai ka ce to anan wajen in an ce kowace bidiya bata ce shin za mu iya cewa kowace bidiya kafirci ne aka ce a'a wato akwai bidiya wanda yake kafirci ne akwai bidiya wanda yake fasikanci ne akwai bidiya wanda yake makaruhi ne malamai sun yi bayani akan wannan amma su gaba ɗaya sun tattara akan cewa dukkan bata ne gaba ɗaya babu wani bidiya da sunan addini wanda yake halal bidiyoyin gaba ɗaya haramun ne sannan a cikin wani hadisi wanda wanda an ruwaito shi a cikin littafai da dama cikin musulun na Imam Ahmad sunan Tirmidhi da sauran littafai na sunna da irin su a sharhu sunna na Imam bagawi da ire-iren su su a shari'a na al an kawo hadisin hadisin kuma hadisi ne mashuri mafi yawan ɗaliban ilimi suna yawan ji ana kawo wannan hadisi cewa Yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya sannan nasara sun kasu kashi saba'in da biyu to sai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wa sataftariqu hadhihi al-umma ila salasi wa firqa yace da sannu wannan al'umma din al'umma ta musulmi za su kasu kashi saba'in da uku kullu hafin na illa wahida kowace daga cikin suna cikin wuta duk kungiyoyin gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai guda ɗaya ce kawai shine sahabbai ka ce ya rasulullahi wace ce yace man kana ala misli ma ana alaihi yawmu ashabi su ne waɗanda suka kasance akan misalin abin da nake kan shi yau ni da sahabbai na kaga da wannan sai muka fahimci kenan cewa wato kungiyoyin nan 72 gaba ɗaya dukkan wuta ne gaba ɗaya an gane ko a cikin 73 kungiya ɗaya ce kawai yan aljanna to karkashin wannan ashe mutanen da suke kira cewa a manta da bambance-bambance a zo a samu haɗin kai tsakanin ƙungiyoyi da ƙungiyoyi da wato da ahalin sunna da shi'a da khawarij da murji'a da jabariya da subaye da 'yan ƙalaƙato da sauran ƙungiyoyi gaba ɗaya a zo a manta da bambance-bambance a yi majuna uzuri a yi kaza a yi kaza a yi kaza misali kasu kenan wa'annan mutane sun saba ma wasiyar manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam dan ya ce dukkan su gaba suna cikin wuta manzon tsira sallallahu alaihi wa bai ce a zo a haɗa kai da wayannan ƙungiyoyi ba dan da a ce wayannan ƙungiyoyi ba su da haɗari da sai annabi ya ce to alhamdulillah kun yi ittifaki wajen kalmar shahada kun yi ittifaki wajen sallah kuma kuna bin littafi dai shine alqur'ani kuna kallon alqibla ɗaya. sannan kuma kuna bin addini dai shine musulunci to da haka ne ya kamata ku manta da bambance bambance ku tafi tare shi manzo Allah ya ce haka manzo Allah bai ce ya kamata a manta da bambance bambance a tafi tare ba sai ce gaba ɗaya. wato duk wanda ya rayu daga cikin ku zai ga sabanin addini da yawa shin idan mun ga sabanin addini a manta da bambance bambance a haɗa kai ko ya za a yi a haɗa kai da sufaye a haɗa kai da 'yan shi'a a haɗa kai da 'yan murji'a da 'yan kaza 'yan kaza duk a haɗa kai da su a manta da bambance-bambance masu zagin sahabban annabi a haɗa kai da su masu cewa alƙur'ani ne kawai babu ruwansu da maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam a haɗa kai da su masu cewa bayan annabi ya rasu akwai manzanni da yawa ko ba annabci bai kulle ba har yanzu akwai annabawa su ma a haɗa kai da su duk ya halatta ko sannan mutanen da suke halatta bokanci suke halatta su baiwa ainihin waliyansu matsayi na annabawa su baiwa waliyansu matsayin Allah waliyai sun san gaibi waliyai kaza waliyai kaza misali to su ma gaba ɗaya a manta da bambance bambance kada a yi musu nasiha a tafi tare to haka manzo Allah ya faɗa manzo Allah ya ce kullu hafin nar wa'annan kungiyoyi 72 dukkan su gaba ɗaya suna cikin wuta sai dai kungiya guda ɗaya dan ce har rasulullah wace ce sai ce man kana ala misli ma ana alaihi yawmu ashabi sai ce mutumin da ya kasance akan kwatankwacin abin da nake kai yau ni da sahabbaina kenan sai manzo Allah ya bamu wata irin ka'ida wanda idan muna so mu san mutane shiryayyu a kowane zamani a kowane lokaci sannan a kowace ƙasa misali mu yi amfani da wannan ƙa'ida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bamu idan mun zo idan mun tashi daga Najeriya muka tafi Nijar? sai mu ce wai wane ne suke kan abinda annabi ke kai da sahabbansa ta ce bari a ce to aka maka Allah bari mu kai ka masallacin sai a kai ka masallaci ga mutane aqidanka irin aqidan su fahimtar ka irin fahimtar su a wajen addini idan ka tafi kasar Saudiya shi ma ka bincika ka ce kana so a nuna ma mutanen da a akiya suke da akida irin wannan akida za a nuna maka in ka je kowace kasa a cikin duniya insha Allah za ka samu ahalu sunna masu irin wannan fahimta wanda yake mai tsarki misali to a gurguje tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riga ya nuna mana cewa bid'a cuta ce kuma lalle bid'a fata ce kuma bid'a tana kai mutane zuwa ga wuta to akwai mutanen da suke da fahimtar cewa wai idan mutum ya aikata bid'a in za ka tattauna a kansa dole sai ka faɗi alkhairin shi kafin ka zo ka faɗi sharrin sa tukuna wai idan malami idan mutum yana safi amma kuma yana ya gina masallaci sannan yana taimakon musulunci sa'annan kuma yana yawan nafilfili yana kaza yana kaza kafin ka faɗi aibin shi na safi wai dole sai ka zo ka koɗa shi tukuna akan taimakon da yake wa musulunci in ya so daga baya ka zo ka yi magana a kan bid'arsa to wannan malamai sun yi rubuce-rubuce a kan shi akwai masu ganin wannan fahimta ne? shin wannan fahimta ne kyau ne idan ka san cewa wannan mutumin yana zagin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam yana kafirta su yana kafirta matan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan yana yin fatali da alkur'ani da hadisi wai ka ka yi rasi a gare shi kafin ka tattauna akan kurakuren shi wai dole ne sai ka faɗa alkhairin shi guda idan har ka fara tattauna akan kurakuren shi ba ka faɗa alkhairin shi ba wai ka yi kuskure to wannan matsala malamai sun yi magana kai cewa wannan wannan akida kuskure ne akwai wasu mutane da suke da wannan fahimta ana kiran su 'yan sururiya ita kuma wannan wata kungiya ce sabuwa ita ma wai ta sururiya su yan sururiyar nan suna da awon cewa wai su ahli sunna ne amma kuma ba sa so a ringa sukan yan bid'a suna magana cewa lokaci yayi wanda ya kamata a hada kai tsakanin ahli sunna da yan bid'a a zaman to tsintsiya madaurin ki daya a daina ma juna rashi a daina faɗin kurakuran juna a ringa yi ma juna uzuri wuraren da aka samu kuskure a yi uzuri inda kuma aka yi ittifaki a tafi tare wannan shi ne fahimtar nan bayan Allah to daga cikin manyan manyan malamanmu na duniya akwai babban malami Sheikh Saleh bin Fauzan Abdullahi Al-Fauzan daga cikin manyan manyan malamai na suna na duniya ana yi masa tambaya cewa wato kalla lallai a wannan zamani akwai wani irin fahimta wanda ya yi wasu tsakanin samari cewa wai dole ne a ringa aune ne niya wato a wajen nagadi, idan za a yi nagadi ko za a yi rasi ga wani dan bid'a dole sai ana aunawa wato ma'ana wato kafin ka faɗi kuskuren shi sai ka binciko alkhairin shi kuna idan ka binciko alkhairi sa'annan ka yi magana a kansa amma idan ka tsaya ka yi magana a kan sharrinsa kawai ba ka yi magana a kan alkhairinsa ba ka yi kuskure to shi ne babban malami sai ya ba da amsa cewa wannan matsala wato jawabi ya gabata a gare ta yace sai dai cewa idza kana al-muntaqad min ahli sunna wal jamaa idan ya kasance wanda za a yi wa raddi yana daga cikin ahli sunna wal jamaa wa asda'uhu fil umuri allati la taqillu bil aqida kuma ya zama to kurakuransa suna daga cikin al'amura wanda ba sa lalata aqidar mutane idan ahli sunna shi ya kusure amma kuma kurakuran ba su da alaka da aƙida. to anan wajen sai ce fa na'am yace ma dalla da wannan ba za a yi masa raddi mai zafi ba saboda menene yana tare da ahlus sunna sai yayi kurakurai wanda kurakuran yan kanana ne kurakuran da suke da alaka da furu'a yace to anan wajen za a ambaci kurakuransa sannan kuma za a ambaci alkhairinsa sannan kuma za a yi masa raddi mai laushi misali sai ce amma in ya kasance wanda za a yi wa naƙari yana daga cikin ma'abota ɓata ne ba kuma ma'abota cewa waɗanda suke da manufofi miyagun manufofi ga musulunci irin su shi'a irin su kawari irin su sufaye da na kawo misali da ire-iren su sai ce fa haza la yajuzu lana an nazkura Ya yace wannan baya halatta mu ambaci kyawawan ayyukansa tunda dai bid'an sa ta riga ta bayyana karara bid'a ne na faɗa da musulunci baya tare da ahlus sunna ta kowane bangare to wannan baya halatta a gare mu mu ambaci kyawawan ayyukansa in kana lahu hasanat idan an kaddara yana da kyawawan ayyuka kenan li'annana idza ha? domin lalle mu idan muka ambaci kyawawan ayyuka kamar muna yi masa sallare kamar muna nuna wa mutane cewa wannan dan bidiya din ba akwai wani abin da za a iya fa'idantuwa da shi wato wannan ɗan babu kyau a ringa tukar shi gaba ɗaya wato za mu iya fa'idantuwa da shi ta ɓangare kaza da ɓangare kaza da ɓangare kaza saboda haka sai shek salih ibn fawzan ke cewa irin wannan tunani yana da kuskure kwarai da gaske to irin wannan tunani yana iya gayyatar mutane zuwa ga wato biyayya ga wannan ɗan bid'a ɗin idan ka ce wannan ɗan bid'a ɗin akwai alkhairi tare da shi sa'annan akwai sharri sai ka zo kana ta tallata wa mutane alkhairinsa to kamar kana kiran mutane ne cewa ya ku jama'a wannan bawan Allah za ku iya fa'idantuwa da shi ta nan ɓangaren saka ya kamata wannan bawan Allah a zo a bi shi ɓangaren nan wuraren da ya kurakure a kyale ne kayansa to a hankali a hankali sai ka ga wannan bawan Allah ya janyo mutane zuwa ga bid'a don gurungun to wannan shine dalilin da yasa malaman sunna na duniya suka ce ko da ɗan bid'a yana da wasu alkhairai in za ka yi masa raddi ba ka faɗin wannan alkhairan kawai za ka yi masa raddi ne kai tsaye akan wannan al'amari shi ne wato daga cikin wannan misalai a wato yin za ka wasu daga cikin malaman sunna suna yawan da malaman bid'a suna nuna cewa lalle wa'annan malaman bid'a malamai ne masu ilimi malamai ne masu tsoron Allah malamai ne masu zuhudu to a lokacin da kake wannan baka sani ba kana yin tallale ga ɗalibanka sai ka samu a cikin ɗalibanka sai wasu daga ciki su gamsu da tallan da kai sai su sai su ainihin ah, gamsu da da aqidan wannan malami su bi shi kaga wane ne ya zama to sababin tura mutane zuwa ga a kenan kaga kai ne an gane wannan ko saka duk mutumin da yayin yabo ga dan bid'a ko yayin yabo ga ma ma'abocin san rai to lallai zai jefa jama'a da yawa a cikin mazhabansu musamman ma idan malamin bid'a yana daga cikin irin malaman da masu kyawawan halaye yana daga cikin irin malaman da masu kyauta irin malaman da masu gudun duniya irin malaman da masu tsantseni idan ka tallata shi zuwa ga ɗalibanka ka ce ma ɗalibanka ɗan bid'a ne amma ga irin kyawawan halayensa a hankali a hankali ba za ka sani ba sai ka tura ɗalibanka cikin wannan bid'a sai gani a cikin ɗalibanka an samu 'yan shi'a a cikin ɗalibanka an samu sumaye a cikin ɗalibanka an samu kaza wane ne wanda ya tallata musu kai ne ka tallata musu ta yaya ka tallata musu domin kana ko da malaman bid'a kana nuna cewa lallai suna da wani falala mai girman gaske daga cikin fiyayyen misali na wannan al'amari akwai akwai ainihin asari wanda imamu zahabi Allah ya masa rahama da waninsa suka ruwaito yake cewa wato abul walid albaji ya faɗa a cikin littafinsa iktisaru firakil fuqaha sunan littafin kenan iktisaru firakil fuqaha na abul walid albaji daga cikin manya manyan malikiya wato daga cikin wallafa wallafansa yana ambaton wani bawan Allah ana kiran wannan bawan Allah alqadi abi bakar albaqilani wannan bawan Allah wani kasa malamin bid'a ne alqazi abubakar albakilani wato malamin bid'a ne sun gume mai sosai yana da aƙida ta asha'ira Aƙidan da ke cewa Allah baya ko'ina, Allah baya gabas baya yamma Allah baya kudu Allah baya arewa baya sama baya kasa baya ko to shi wannan bawon Allah yana da wannan aqida din sannan kuma aƙidan da ke cewa Alƙur'ani halitta ne an gane yayi yana da fahimtar cewa alqur'ani ba maganan Allah bane kun a ka'ida ta ahlus sunna wal jama'a alqur'ani maganar Allah ne saukakke ne ba halitta bane idan mutum yace alqur'ani ba maganan Allah bane ko alqur'ani halitta ne to wannan bawon Allah ya fada cikin bid'a bid'a ta mu'tazila da jahmiya to shi wannan bawon Allah yana da bid'a ta asha'ira shi wannan albaqillani to wata rana to Abu Zar al-Harawi wani babban malami daga cikin malaman sunna ana kiran shi Abu Zar al-Harawi to ya kasance yana karkata zuwa ga mazhaban ash'ariya kamar yadda na gaya mana mazhaban ash'ariya wato mazhaba ce ta bid'a to sai ce sa'altu min aina laka hada sai na tambaye shi na ce wai a ina ka samu wannan inji ji abul walid albaji yana tambayan abu zar alharawi ya ce a ina ka samu wannan mummunan aƙida ta asha'ira alhali na san ka da kana da aƙida mai kyau aƙidan sunna aƙidan saladiya a ina ka samu ta an gane wannan ko sai ke cewa kuntu mashiyan ma'a abil hasan addaru ne. ya ce na samu wannan aƙida ne kamar haka ya ce wata rana na kasance ina tafiya tare da abin hassan daru kudini wato babban malamin hadisi kenan kuna jin ana rawahu daru kudini to ina tafiya tare da abin hassan addaru kudini rahimahullah falakiya na alƙazi abubakar ko alƙazi ababakar ibn tsayyib al'ashari sai alƙazi abubakar al al'ashari sai ya gamu da mu yana gamuwa da mu falsa zama daru kudini daru kuɗi ni ya rungume shi ina fata kuna bi na daru kudin sai ya rungumi wannan malami wani malami daru kudin ya runguma malamin bid'a shi ko daru kudin babban malamin sunna ne malamin hadisi ne duniya ta yarda da shi a wannan zamanin yana zuwa yana ganin wannan malamin abil hasan yana ganin wannan malami a al shi ne al a ababakar bin tsayi al-ash'ari kawai sai ya rungume shi yana rukuman shi wa kabbala wajaha. sai ya sumbaci fuskar shi saboda nuna darajar wannan malami din a wajen shi ya sumbaci kuma idanuwansa to sai ke cewa falan mafsara ka furtu yayin da suka rasu sai nake cewa man lazi ladhi sana'ata bihi malam a atakin annaka tasna'uhu yace wane ne wannan mutum mai daraja da ka aikata a gare shi abinda ba taba kudircewa za ka aikata ga wani mutum ba so a sani na yanzu a duniya ba mai ilimi kamar ka kana daga cikin batun duniya kama kuma abin mamaki na ga da ka haɗu da wannan malami na ga ka rungume shi na ga ka sumbaci fuskan shi ka sumbaci idansa ban taɓa ganin ka aikata wannan ga wani mutum ba menene wannan wane ne wannan malami to nan take sai shi a ainihin daru kudini rahimahullah sai ke cewa haza imamul muslimin wa zabu an din alqadi abubakar ibn tayyib sai ce wannan mutumin da kaga na rungume shi din nan shine imamul muslimin yace jagora ne na musulmai shi jagora ne na musulmai waye jagoran musulmai anan malamin bid'a yace jagora ne na musulmai wa zab an din kuma mai bada kariya ne ga addini sunan shi alƙadi abubakar ibn tsayib alfakillani ce tun da naga na duba naga malami na daru kudiri ga irin yadda duniya suke suke jira mashi kuma naga ya nuna min darajar wannan malami alfakillani tun daga lokacin sai naga Allah ya sanya min san wannan bakillani a cikin zuciya za mu ce Allah ya sanya mai so ko nan ya sanya mai nan ya sanya mai so dan Allah ba zai sanya masa dan bid'a ba to wannan bawan Allah sai ya ji a zuciyarsa son wannan dan bid'a ya kama shi shi Imam al-Harawi yace fa min zalikal waqt takarratu ilayhi tun daga lokacin sai na ina ta kai ziyara zuwa gare shi ina zuwa majalisinsa ina ainihin fa'idatuwa da iliminsa fakta dai bi mazhabi kenan sai na yi koyi da mazhabansa kaga wane ne ya janyo har ya zama to imamul harawi ya hallaka haka malaminsa imamu daru kudini shi ya tallata mai malamin bid'a da ya tallata mai malamin bid'a shi kenan shi ma sai ya ɗauka daga nan shi ma sai ya zama to ba ash'ari an gano wannan ayi idan an ce aqidan ash'ariya shine aqidan da muke mu'amala da shi galiban a Najeriya wato banda ahlus sunna in ka zo kaga sufaye mafi yawa daga cikin su suna karanta wani littafi ana kiran shi umul barahim da wani littafi ana kiran shi ida'atul dujunna wayannan littafai da kuma jawharatu tauhid wayannan littafai da na kawo guda uku suna daga cikin wato ginshikai na ainihin mazhaba na asha'ira ita wannan mazhaba ta asha'ira kun sha jin mala kuma Allah ya gafarta masa Allah ya ci kansa wato yana yin raddi gare su kuma suna ta bugawa da wani malamin bidiya akan akan haka din malam yana kokari ya nuna mutane wato hakikanin akida ta ahlus sunna Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshi Allahu allazi rafa'a samawati bighairi amalin tarawnaha thumma stawa 'ala al'arsh inna rabbakum Allahu allazi khalaqa samawati wal ardh fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al'arsh kun gane ko thumma stawa 'ala al'arsh ar-rahman fas'al bihi khabira ga ayoyi nan wajen guda bakwai a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce ya daidaita kan al'arshi fa masu yan asha'ira suna cewa Allah ta'ala baya sama Allah ta'ala baya ko ina sun ce Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya kasa to ina yake sun ce baya ko ina to idan aka ce Allah baya ko ina yake nan to su kuma su ce subhanallah ya za ku ce mun ce Allah baya babu shi mu dai mun ce Allah baya ko ina amma akwai shi to wannan shine fa ba cinya ba ko Allah baya ko ina amma kuma akwai shi kun gane wannan ko to saboda haka wannan shine kaɗan daga cikin aqidan su sa'annan kuma su 'yan asha'ira suna inkarin sunayen Allah da siffofinsa kaɗan daga cikin aƙidin su ba su yarda Allah yana yarda ba ba su yarda cewa Allah yana yarda ba misali kun sa a cikin alkur'ani Allah ya gaya mana yana yarda da wa yana yarda da mu'minai ko sannan kuma Allah yana soyayya ga wa ga mu'minai a cikin alkur'ani Allah ya ce mana laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim Allah yayi magana game da sahabbai radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da wa da shi sai suka ce wai idan suka ce wai Allah yana yarda to sun kamanta Allah da halitta ya za a yi a ce halitta na yarda Allah ma na yarda ka ce sai dai a kore a ce Allah baya yarda sai dai a ba Allah sifa wanda ya dace wanda bai dace da na halitta ba akai to ya kuke fassara laqad radiyallahu anil mu'minina kace abin da muke fassara shi hakika Allah yana ya bada lada ga mu'minai wai ba sa fassara shi da cewa Allah ya yarda da mu'minai wai duk mutumin da yace Allah ya yarda ya kamanta Allah da halitta wanda ya kamanta Allah da halitta ya yarda da sauransu sa'annan kuma suna kore ma Allah fushi suna cewa Allah baya fushi dan fushi sifa ne na halitta muka ce me za ku ce kan alqur'ani inda Allah yake cewa wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihim wa la'anahum duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon shi jahannama yana mai dadewa cikin wannan jahannama wa ghadiba Allahu alaihim Allah yayi fushi da su wa la'anahum kuma Allah ya tsine musu to a cikin alqur'ani Allah ya ce yayi fushi da wanda ya kashe mu'mini kai kuma ka ce Allah baya fushi to anan wajen maganar wa zamu dauka saka to ɗan asha'ira suna da aqidu daban-daban daban wanda sun yi karo da alqur'ani da hadisi amma kuma abin shi a makarantun jami'a mafi yawan jami'o'inmu na Najeriya syllabus ɗin da ake aiki da shi ana aiki da silabus din wayannan mutane ne a sha'ira sun kore ma Allah hikima sun ce ba a cewa Allah yana da hikima ba a cewa Allah yana fushi ba a cewa Allah yana yarda ba a cewa Allah yana farin ciki alhali Allah a cikin alkur'ani ya tabbatar maka shi wayannan sifobi. sannan kuma manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sannan magabatan musahabbai tabi'ai tabi'i tabi'in wanda aka ce mu koyi da su su ma sun yi mai sun tabbatar to idan mutum ya zo da aƙida ko wani fahimta saɓanin na manzo sallallahu alaihi wasallam ko saɓanin na sahabbai ko tabi'ai shin wannan mutumin yana kan hanya baya kan hanya Allah ta'ala me yace mana wa mai taqi rasul min ba'adi ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra al mu'minin duwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya bi duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wa sallam bayan shari'a ta bayyana a gare shi kuma ya bi hanya ba hanyar muminai ba Allah ya ce za mu jibinta masa abin da ya jibinta sannan mu kona shi a cikin jahannama wannan hanya ta yi muni an gane wannan to a ainihin babban malami a shek rabi'u bin hadi al-madkhali Allah ya masa rahama yana ba mu labari yana cewa wan hada abu zar al-harawi rawi rawi sahih bi riwayati wato yace abu zar al-harawi wato babban malami mai ruwaito hadisai ingantattu sai ya rudu ya rudu da ainihin wannan bawan Allah wa huwa min a'lamil hadisi alhali shi din nan yana daga cikin jagorori na hadisi in khada bi kalimatin qalaha ad-daru qudni ya rudu da kalma wanda daru qudni ya fade ta fi madahil bagilani wajen yaban bagilani fajarratu hadhihi al-kalima fi madahil bagilani ila an waqa fi haba'il ash'ira sai wannan kalma na yaban al-imam al al-bagilani sai ya fuzgi imam al-harawi har ya fada cikin aqida ta asha’ira sai ce wasara da'iya min du'at al-ash'ariyya sai imam al-harawi ya zamanto masu da'awa sai zamanto mai da'awa daga cikin masu da'awa na asha’ira sai zamanto ta hanyar imam al-harawi sai aqidan ash'ariyanci ta yadu a can maghrib a can yammaci yammacin kasashen larabawa da kuma wato mutanen yammaci na larabawa a da can ba su san wata aƙida ba sai ahlus sunna as-salafiyya amma ta hanyar imamul harawi sai ga shi wannan aƙida ta asha'ira ta samu yaduwa al'umma an lalata musu aƙida mai son tsarin bayani akan wannan al'amari ya duba littafin siyaru alamin nubala na imamu zahabi sannan akwai wani babban malami shi ma yana da littafi na hadisi ana kiran shi abdurrazak yana da littafi na kira musannaf musannaf na abdurrazak littafi ne na hadisi to yana daga cikin manya-manyan jagorori na hadisi shi ma wato ya rudu da ainihin wani bawan Allah ana kiran shi Ja'far bin Sulaiman az Duba'i. wato wannan Ja'far bin Sulaiman az Duba'i wato mutum ne mai gudun duniya mutum ne mai kyauta mutum ne mai zumunci mutum ne mai tsantseni sai shi wannan bawan Allah Abdurrazzaq din daga cikin malamai na hadisi malaman sunna sai ya rudu da irin yawan bautan Allah wannan bawan Allah da irin gudun duniyar shi Ja'far bin Suleiman a Dubai saboda haka sai yayi sha'awar shi da yayi sha'awar shi sai yana kai mai ziyara yana kai mai ziyara suna mu'amala kafin ya ankara sai ya zama dan shi'a an gane ai sai ya dan tura shi zuwa ga aqidan shi'anci ya zamanto yana da wasu burbushi na akidar shi'anci tare da shi wato aƙidar shi'ancin da yake da shi shine fifita sayyidina ali radiyallahu anhu akan abubakar da umar duk mutumin da ya ce aliyu bin abi talib ya fi abubakar da umar da usman daraja a dungule to wannan ya zama ɗan shi'a an gano wannan ko idan kuma ya kai ga yana ganin cewa abubakar da umar wato sun kafirta bayan annabi ya rasu abubakar da umar radiyallahu anhu ma sun kwace shugabanci a wajen ainihin aliyu in ya kai ga wannan ya zama to rasidi ya zama shi'iyun rasidiyun khabisun idan kuma ya kai ga matakin da yake cewa wato aliyu ya zama allah ko aliyu ya san gaibi ya san lokacin da zai mutu misali ko kuma mala'ika jibril ya yi kuskure wanda ya kamata a ba wahayi aliyu bin abi talib sai aka ba manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda aliyu ya yi kama da annabi kamar hankaka da hankaka to in ya kasance haka ya zamanto wato galib fi tashayyu wato ya zama mai wuce gona da iri a cikin shi shi'anci kenan nan so daga irin wa'annan galiban zaka ga wasu malamai suka rudu da ɗabi'un wasu 'yan biri'a to idan ka rudu da shi kana yawan yaban ɗan biri'a kamar kana masa tallali? to a hankali a hankali za ka nan gaba sai ga wasu daga cikin ɗalibanka su ma sun zamanto daga cikin yan bidi'a misali saboda haka imamu ahmad bin hanbal yana gaya mana cewa mu yi hankali da yaban malaman bid'a a gaban ɗalibanmu idan muna yaban su to kamar muna musu tallare muna janyo mutane zuwa gare su ga abu zur'a arrazi an tambaye shi game da wani babban malami alharin almuhasibi wannan malami ne daga cikin malaman sufayi sai aka tambi abu zur'a game da shi da kuma littafan shi cewa shin ya halatta a ringa karanta littafan abu abul haris al-muhasibi daga cikin malaman sufaye sai ke cewa sai shi abu zur'a yake ce masa iyaka wa hazir kutub hazihi kutubu bid'in wa zalalat yace ka shedinka da wayannan littafan wayannan littafai ne na bid'o'i littafai ne na fata. alaika bil asar kalizimci bin hanyar magabata kalizimci bin hanyar sahabbai hanyar tabi'ai hanyar tabi'i tabi'i ya wadace ka ka ka da karatun wayannan littafai wato duk da cewa ya ku jama'a a cikin wayannan littafai akwai wasu abubuwa masu amfani amma kuma daga wayannan abubuwa masu amfani a hankali a hankali sai a fuski mutum zuwa ga abin da bai da amfani kuma ka san bid'a idan dan bid'a yana so ya kama ka ba zai fara bayyana ma da biri'an shi ba abin da zai fara bayyanar ma shi ne alkhairi a hankali a hankali idan ya samu ya janyo ka sai ya fara wurgo bid'a a hankali a hankali sai ga mutum ya fada cikin bid'a idan muka duba Najeriya da kuma tarihin Najeriya game da yanda Shi'a ta shigo Najeriya Shi'a ta shigo Najeriya da sunan Muslim Brothers da sunan ƴan uwa musulmi masu kishin addini masu kokarin gwagwarmaya don tabbatar da musulunci shin wane ne baya kishin addini wane ne baya son gwagwarmayar tabbatar da musulunci to sai aka shigar da wannan da wannan usulubi masu kishin addini masu tabbatar da musulunci a lokacin nan wasu daga cikin malaman sunna suke cewa mutane jama'a wa'annan mutane ba da suka ce su ma muslim muslim brothers ba yan shi'a ne ba a yi hankali da su kamar kana so ka kama bera ne ba za ka zo ka fi a guje ba idan ka zo ka bera a guje ba zai kamu ba wato za ka sanya mai daddawa ne ko ka sanya mai kuli kuli ko ka sanya mai nama ka sa mai a tarko idan ka sanya mai a tarko zai yi ta farin ciki ya sama addu'a ce kai wallahi wannan wannan bawan Allah yana mun kirki kullum sai ya aje min daddawa kullum sai ya aje min nama bai sani ba a shekara so ne ka damki wuyan shi to wata rana yana cikin cin wannan daddawa kawai zai ga an kama mishi wuya daga nan kuma sai lahira to wannan yana daga cikin usulubin yan bid'a kuma shigowar shi a Najeriya wanda ga muna ganin ta ta shigo ne da dabaru za ga jagororin shi'a har rantsuwa suke yi cewa sun rantse da Allah su ba 'yan a bane wallahi ba sa zagin sahabbai masu cewa muna zagin sahabbai saboda suna hasada ne sun gani muna karantar da mutane cewa a ɗabbaka shari'ar musulunci muna karantar da mutane a yaƙi azzalumai da ɗakutai wannan shine dalilin da ya sa suke suka mu da mai da sunan cewa mu shi a ne za ga wanda daga cikin zaman kace mai dan shi'a zai fashe da kuka ya yi maka taqiya to amma yanzu gashi bayan lokaci mai tsawo sai gashi yanzu suna fitowa ƙwaro-ƙwaro cewa su yan shi'a ne amma a da an kace musu yan shi'a sai kun yi faɗa da su to yanzu suna fitowa ɓaro-ɓaro suna zagin sahabbai suna fitowa ɓaro-ɓaro suna kafirta matan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe kenan bid'a idan zai kunno kai wato baya kunno kai lokaci daya wato ana fara zuwa ne da wani abu mai kyau shi ya sanya in kasancewa wannan malamin malamin bid'a ne sai ya wallafa littafi kai kuma baka daga cikin masu zurfin ilimi na addini to ka shaidin da ake ma ka yi hankali da karanta wannan littafi ne saboda da zaran kana karanta wannan littafi abin da zai biyo baya gare ka shine za ka zo nan gaba kuma kana sha'awar rubuce-rubucensa a hankali a hankali sai ga wasu ɗabi'u na bid'a sun fara fuskanta ɗaya biyu uku kafin ka ankara wato ka tsunduma tsundum cikin bid'a kuma a lokacin za ka yi ta yaban wannan malami cewa wannan malami ana mai kazafi ne ashe mutumin kirki ne misali saboda haka shi ya sanya a imamu Ahmad bin hanbal da aka tambaye shi game da wannan malami al-haris al-muhassib imamu ahmad ya yi maganganu masu zafi akan kan shi an ce wato khalid aliyu bin khalid yana cewa qultu ahmad inna sheikh wato lalle wato dattijan nan sai ya nuna wani dattijo Ya ce shi makwabci na ne wa na haitu an rajulin hakika na hana shi ya ringa kai ziyara zuwa ga wani malami wa yuhibbu an yasma'a qawlaka fi to shi yana so ya ji ra'ayinka ni na ce mai gaskiya a matsayin shi na dalibin sunna ya daina kai ziyara zuwa ga malam wani amma ya ce shi ba zai daina kai ziyara wajen shi ba sai ya ji ra'ayinka sunan malamin haris al-qasir yani haris al-muhasibi yana daga cikin malamin bid'a sai ce wa kuntu ra'aita ni ma'ahu ce wa imamu ahmad hakika ka ganni tare da shi shekaru masu yawa sai ka ce mun la jalisu wa la mu sai ka ce mun kada ka zauna da shi kada ka yi magana da shi wato imamu ahmad da ya ganshi tare da haris al-muhasibi ya san malamin bid'a ne sai ce kada ka zauna da shi kada ka yi magana da shi sai ce falam ukallimhu hatta sa'a tun da ka gaya mun wannan ya kai imamu ahmad wallahi ban taba yi mishi magana ba har zuwa yau shi wannan malamin to amma wannan dattijo yana zama tare da wannan malamin da ka kwabe da din nan wannan malamin bid'a dattijo na zama tare da shi an gane wannan ayi fa ma ta qulu fi me zaka ce game da shi akal makalla to nan take yace sai naga imamu ahmad idanuwansa sun yi jajawur hankalin shi ya tashi jijiyoyin imamu ahmad sun kumbura idanuwansa sun kumbura ya ce wa mara aikihu haka za ka tu ya ce ban taɓa ganin imamu ahmad ya samu tashin hankali ba kamar wannan lokaci ko kaɗan hankalin imamu ahmad ya tashi sun maja'ala ya tafi sai kama kaka bacci shi yana cewa za ka fa'ala lahu biyu wa fa'ala laisa ya arifu zalika illa man khabarahu ya ce wannan malami da daga yamu kai Allah ta'ala ya wadaran shi Allah ya wadaran shi ya ce wallahi babu wanda zai san halin wannan malami sai wanda ya jarabe shi ce mu da muka jarabi wannan malami mun san kowa ne ne shi saboda haka ya ce wayo ya ce wallahi ba mai sanin halin wannan malami sai wanda ya jarabe shi sai ce kuma ya zauna tare da shi ya ce akwai mutane da dama wanda sun zauna tare da shi akwai imam al-magazili akwai yaƙo akwai wani akwai wani duk sun zauna tare da shi fa akhrajahum ila ra'ay jaham fa halaku bi sababi sai ya fitar da su zuwa ga ra'ayi ra'ayin jaham jaham shine jagoran wata kungiya ta bidiya ana kiranta jahiliya shi wannan haris sai ya fitar da wa'annan malamai din suka koma kungiya ta bidiya da sababin shi sai suka halaka to sai wannan dattijo ya ce masa ya aba abdullah ya kai baban abdullah yarwul hadith shi fa wannan haris din ba yana farwaito hadisi sakinun khashi'un mutum ne da tsatse mai khushu'i mai tsoron Allah min isatihi wa min isatihi daga cikin labaran shi akwai kaza akwai kaza mutumin kirkire shi to nan take sai Imam Ahmad yayi fushi da Imam Ahmad yayi fushi a gurguje ya yaqul la yaghurruka khushu'uhu walilu yace karka ka kuskura a ce ainihin khushu'insa da kuma laushin halayensa da wanda bi su ruɗe ka wa yaqulu yana cewa la tattaru bi tankisihi ra'sahu kada ka rudu da yanda yake tafiya yana sunkuyar da kai irin alamun tsoron Allah yana tafiya yana sunkuyar da kai yana nuna ma cewa baya son ya kalli mata ko abin da ya kama da wannan fa innahu rajul su'in lalle shi mummunan mutum ne mai mummunan akida zaka la ya illa man khabarahu wannan mutumin haris din nan babu mai iya gane shi sai wanda ya jarabe shi la tukallimhu kada ka ƙara yin magana da shi wala karama lahu ba shi da wani mutunci kullu man haddasa bi hadith sallallahu wa kana mubtadi'an tajlisu ilai shin duk mutumin da yake baka labarin annabi hadisin annabi kuma yana dan bid'a sai ka zauna zuwa gare shi ko da mutum yana ce Allah ya ce annabi ya ce in ka san dan bid'a ne baya halatta ka riga zuwa majalisinsa kana sauraron karatun shi in ba haka ba ko wata kuwa zai tura ka cikin rami na hallaka sai ce la wala karama yace ko kadan ba shi da mutunci ba na goyon bayan a ringa zuwa wajen shi bai san karin bayani akan wannan ya duba littafin tabaqatul hanabila to a gurguje akwai lokaci ya riga yayi akwai bawan Allah da saboda cudanyen shi da mace ma mace yar bid'a sai zama dan bid'a shi ma babban malami ne sosai yazo ya ga wata mace tana da akidan khawarij matan nan ƴar uwarsu ce yace insha Allah zai aure ta saboda ya shirya da ita insha Allah zai aure ta ya dawo da ita zuwa ga sunna sai ita kuma matan nan sai ta dawo da shi zuwa ga bid'a an gane ko sai zo ya to daga cikin jagorori na khawarij su wane ne khawarij masu kafirta mutane wajen zaben Allah idan mutum yayi ƙarya kafiri ne in ya sha giya kafiri ne in ya saba alƙawari kafiri ne jinin shi ya halatta irin wayannan mutane masu kafirka mutane ba ka'ida to a takaice dai wato mun ɗan fara bayani kuma aka nuna mana cewa lokaci yayi don dama an bani awa ɗaya ne sannan an nuna mun cewa alhamdulillah manyan baki manyan malamai sun kawo ziyara zuwa wannan waje daga ainihin Nijar da kuma sauran wurare saboda haka a taƙaice ina farin ciki ga ainihin wannan aure da aka yi wato Allah subhanahu wata'ala ya sanya ma auren albarka Allah subhanahu wata'ala a ce gara da aka yi Allah ya sa a ce gara da aka yi Allah ya sanya wannan aure cikin mizanin ayyukansu Allah ya sa ya zamanto sababin su aljanna ga baki su da waɗanda da wanda ya aurar da su ta ɓangarori guda biyu da waɗanda suka halarci daurin auren ga baki su. Allah ya musu albarka Allah ya sanya gidan aljanna ya zama shine makomansu to insha Allah zan dakata a nan wajen saboda lokaci domin in ba da dama ga ainihin sauran malamai su ce wani abu game da al'amarin nan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu gabaki daya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk